This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau talata 26 ga watan Maris na shekarar 2024. a cikin shirin za a ji cewa daidai lokacin da ake ci gaba da cece ce game da biya ko rashin biyan kuɗin fansa a ceto yaran da aka yi garkuwa da su a garin kuriga za mu ji ra'ayin masana haka kuma za a ji cewa babban bankin najeriya cbn ya ƙara kuɗin ruwa zuwa kaso 24.75 sai kuma shirin allah ɗaya gari bambam drama ta garba za ta kamana albarkacin watan ramadan mai alfarma za mu ji karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya ta kunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Matukan jirgin dakon kaya da ya hadari a babbar gadar garin Baltima jihar Maryland da ke Amurka sun yi kiran neman agajin gaggawa jim kaɗan kafin wannan karan. Lamarin da ya baiwa hukumomi damar ceton rayuka a cewar gwamnan jihar. Gwamnan jihar Maryland Westmore ya shaida manema labarai da safiyar talatan nan sa'o'i bayan faruwar lamarin cewa zamu mu iya tabbatar da cewa ma'aikatan jirgin sun sanar da hukumomi batun matsalar wutar lantarki mo ya ce wutar jirgin dakon kwantenonin na dali mai tutar kasar singapore ta ɗauke kafin ya diki ɗaya daga cikin manyan madogaru biyu da suke rike da gadar da ake kira francis scott key bridge da ya haddasa karyewar gadar Mo ya ce gargaɗin ma'aikatan ya baiwa jami'an kula da harkokin sufuri damar ɗaukar matakin gaggawa na dakatar da zirga-zirga ababen hawa akan babbar hanyar da ke kan gadar. Gwamnan ya ce waɗannan mutane jarumai ne sun kubutar da rayukan mutane a daren jiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashi a yau talata na ci gaba da dannawa da kamfe ɗinsa don kawar da mayakan ƙungiyar Hamas. yayin da ya kuma soki kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya bukaci a gaggauce a tsagaita buɗe wuta a gaza netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar cewa isra'ila ba za ta yi biyayya ga bukatun hamas ba kuma za ta ci gaba da yin aikin cimma dukkan manufofin yaƙi sakin dukkan mutanen da aka sace da lalata karfin soja da na gwamnatin hamas da kuma tabbatar da cewa gaza ba za ta sake yin barazana ga isra'ila ba jami'an hamas sun faɗa a jiya litinin cewa sun shaida masu shiga tsakani da ke aiki kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi cewa hamas ba za ta sauya shawararta da ta haɗa da janyewar isra'ila gaba ɗaya daga gaza ba da kuma musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da ake rike da su a gaza da fursunonin da isra'ila ke rike da su 'yan sanda a arewacin kasar pakistan sun faɗa a yau talata cewa akalla 'yan kasar sin biyar tare da direban su ɗan kasar sun mutu a lokacin da ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai a cikin motocin motocinsu an kai harin ne a babbar hanyar da ta haɗa ƙasashen pakistan da sin nan take beijing ta tar da abin da ta kira harin ta'addanci kuma ta nemi hukumomin pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika jami'in 'yan sandan yankin bahat zahir ya shaida boa e cewa ana gudanar da bincike kan harin kunar bakin waken kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wanda yana ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai wa 'yan ƙasar sin a cikin 'yan shekarun nan labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin ƙasar kenya sun ce wata fashewa a wani ƙaramin otal da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane hudu ciki har da jami'ai uku yayin da ya jikkata wasu da dama a ranar litinin 'yan sandan sun ce fashewar a garin mandera da ke iyaka da kasar somaliya ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otal kuma ya tarwatse yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo shugaban 'yan sandan mandera samuel matunga ya ce za a kai biyu daga cikin waɗanda suka jikkata da ke cikin mawuyacin hali nairobi babban birnin ƙasar masu bincike sun zargi kungiyar al-shabab mai tsatsauran ra'ayi da ke gabashin afirka da kai harin kungiyar wacce bata ɗauki alhakin fashewar ba ta kai manyan har-har a kenya da makwabciyarta somaliya ukraine ta faɗa yau talata cewa ta lalata jirage marasa matuki sha biyu na rasha da suka auna yankuna da dama a ukraine yayin da rasha ta ce ta dakile hare-hare da jiragen saman ukraine suka kai a yankin belgrade da ke kan iyaka da kasashen biyu rundunar sojin saman ukraine ta ce na'urorin sararin samaniya kasar sun harbo jirage mara matuki a yankunan miklov da kharkiv ole gwamnan yankin kharkiv ya rawaito ta manhajar telegram cewa an samu barna a wani gini amma ba a samu asarar rai ba daga ƙarshe taiwan ta gudanar da wani gwajin tsaron sararin samaniya a yau talata inda ta girke na'urar patriot mai kakkaɓo makamai masu linzami da aka kera a amurka da na'urorinta na kakkaɓo jiragen sama inda ta ce za ta ƙara da horo don fuskantar kutse da sojojin ƙasar sin ke yi a tsibirin mai cin gashin kansa. beijing na ikirarin taiwan a matsayin wani yanki na kasar ta kuma ta ce ba za ta yi watsi da amfani da karfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin karkashin ikonta jiragen yakin kasar sin da jiragen ruwa suna ci gaba da zuwa kusa da tsibirin kullum yayin da beijing ta kara matsa kaimi akan taifi ta hanyar amfani da abin da masana suka ce abubuwan takala ne da za su haddasa ayyukan yaƙi. Muhammad Hafiz Babalike ne karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake cece ku ce game da biya ko rashin biyan kuɗin fansa da ya kai ga sakin dukkan ɗaliban kuriga da aka yi garkuwa da su. Na zanta da Kabiru Adamu masanin tsaro a Najeriya kan ko akwai wasu hanyoyi da za a iya bi don sasanta ba tare da biyan kuɗin ba sai ya ce. Eh to, eh, akwai hanyoyi da yawa wadda za a iya tattaunawa a kuma yarjejeniya har iya kai ga eh, wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Hmm. Eh, na farko dai su waɗanda suka yi satan ai sun hito sun bukaci cewa ba su kuɗi kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a ba su din. amma kuma baya ga haka mun san cewa akwai bukatu da yawa waɗanda su 'yan bindigan suke da shi cikin bukatun nan hada abinci bancin hmm. abinci akwai 'yan uwansu wai aka kama aka rike su suna nan suna jiran shari'a wayansu su kwakila riga an yanke musu hukunci to wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan bukaci a saki nasu 'yan uwan ko kuma misali ma da wata dama na ko bukata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu to duk irin nan na iya yiwuwa in aka zo ga tattaunawa ma'ana abin da nake son nuna kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayarwa a matsayin musanya idan aka wato za iya yin ba ni gishiri na baka manda kenan yawa yawa duk da yake irin wannan yanayin da kuma waɗanda suka yi satan mai yi kila ba zai wuce abu biyu ba daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki nasa yan uwa wanda aka To akwai batu kuma na kwarmata wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin su da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe. A cikin waɗanda aka kwarmata suna akwai mamu a ciki. Shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karbi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga. Shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan zai canza al'amura kan biyan kuɗin bansa a Najeriya kenan? To na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi ma gyara a shekara 2021 ta haramta bayar da kudin fansa kai tsaye. To ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan kaya kenan ana iya hukuntar da shi akan wannan dokar. to shi tukurma tuhumar da ake masa eh, bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye goma sha biyar ne nfiu da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karba kudade har ta jimlan kuɗin eh, dala eh, dubu ɗari biyu ta ce ya hmm. karbe wayannan kudaden masu yawa dala dubu ɗari biyu kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kudaden ma'ana aikin misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin waɗanda suka sace jama'an da kuma iyalan uh, su wanda aka sace din tunda akwai wanda ke shiga irin tsakanin sa haka nan hmm. to ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi to amma shi tuhumarsa da ake yi cewa ya karba kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karba din ma'ana cikin dubu ɗari dala dubu ɗari biyu ya amfana gare su ba wai a an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi to tuhumarsa da ake yi kenan na fi kaga na farko kenan in har eh, magana ta tabbata ya saba dokar nan na hana ta'addanci na shekara 2020 tunda ya karba kudaden kuma shi ya kai ma eh, 'yan ta'addan. Masanin harkokin tsaro a Najeriya kenan Kabiru Adamu. A daidai lokacin da ake ci gaba da fama da hawa farashin kayayyaki a Najeriya, kwamitin tsare-tsaren manufofin kuɗi na babban bankin ƙasar wato mpc na CBN ya ƙara yin kuɗin ruwa da ake akabawa a kan rance a bankunan ƙasar da maki 200 wanda ya tashi daga kaso 22.75 zuwa kaso 24.75 lamarin da masana tattalin arziki ke cewa za a iya amincewa da matakin idan har na gajeren zango ne wakilin mahaliwa a na ɗauke da wannan rahoton The committee's decisions are as follows. One, raise the NPR. Gwamnan Babban Bankin Najeriya wato CBN Olayemi Kadoso kenan yana bayani akan matakai biyar da kwamitin manufofin kuɗin bankin suka cimma a taron su na wannan karan. faɗanda suka hada da ƙara yawan kuɗin ruwa da maki 200 zuwa kaso 24.75 da kaso 22.75 cikin 100 sai kuma daidaita asymmetric corridor na NPR akan maki 100 zuwa maki uku da rike adadin ajiyar kuɗi na bankunan kasuwanci kan kaso arba'in da biyar cikin ɗari da dai sauransu kuma ƙarin shine karo na biyu da kwamitin ƙarƙashin jagorancin gwamna olayemi kadoso ke ɗauka daraktan sashen manufofin kuɗin bankin cbn kuma sakataren kwamitin dr muhammad musa tumala ya yi ƙarin bayani akan matakan da bankin cbn ya ɗauka eto eh abu guda ɗaya ne abinda wannan kwamiti ta zartar wanda dai jama'a ya kamata su sani shine sun kara kudin ruwa na bankuna wato kaso biyu cikin ɗari dalilin yin hakan shine ana bukaci masu sana'a su rage yawan basussuka da suke karba daga wurin banki ba don komai ba don mu rage hauhawan farashin kaya na kasuwa don rayuwar jama'a ta daidaita na biyunsa shine yin hakan tana kawowa masu zuba jari in abubuwa suka daidaita kuma za a sake gyarawa yadda jama'a za su samu su koma banki su karbi kuɗi don su haɓaka kasuwancinsu da tattalin arziki kuma za ta haɓaka. Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya bayyana cewa matakin bankin CBN bai zo da mamaki ba. Kamar yadda muka gani ga gwamnan Central Bank da su da makarban sun ƙara kuɗin wato abin da muke kira NPR ya kai 24.75. Wannan bai ba mu mamaki ba saboda halin da muka samu kanmu. An waye gari kusan farashi yana tawo hauha sannan mutane sun ɗauke kuɗaɗensu suna ta sayan ƙaddarori to wannan ɗaga kuɗin ruwan ya kai wannan shi zai sa mafi yawan mutane su daina sayan waɗannan ƙaddarorin su kawo kuɗaɗensu su bada a banki kuma wannan gwabin kuɗin ruwa din shi zai sanya duk sayan dala ta ƙasar waje don a aje ta zai karaya saboda wannan ya tabbas da ka aje kuɗin ka ga abin da za ka samu amma matsalar shi ne duk lokacin da ka ƙara kuɗin ruwa to banki ma zai diba duk bashin da ya bada zai zo ƙara kara ya rubuta ma takarda ya ce ya mai da kuɗin ruwan shi kaza to wannan kuma gaskiya zai shafi ma'aikatun da suke na yau da kullum saboda haka mafi yawan wannan kara da muna fata ya zama dan gajeren lokaci ne dan in ba haka ba zai ma tattalin arziki illa ta wajen cewa kamfanoni ba za su iya zuwa su amshi kuɗi ba ba za a iya ɗaukan ma'aikata ba ayyuka kuma za su rage kuma daga nan za ga tattalin arziki yana yin ƙasa. matakin na mpc na ranar talata ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin najeriya suka yi ta ta daukan tsauraran matakai kan dandalin musayar kudade wato cryptocurrency na binance idan ana iya tunawa a wani mataki na da tashin farashin dala an tsara wasu shugabannin kamfanin na binance a najeriya matakin da ya daga darajar naira cd a ranar litinin ne rahotanni suka yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jami'an kamfanin binance ya tsere daga inda ake tsare da shi halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdurrauf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm haka kuma za iya samu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin voa hausa da cikam ko kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manja na zalla madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na allah daya gare banban shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar 'yan afirka a turai a zamantakewa da al'adu na sassan turai da suka sha bamban da namu na 'yan Afirka. A wannan makon sunana siraju jankado ni ne sarkin hausa a kasashen turai a zaunin paris birnin faransa to mai martaba sarkin hausawan turai kenan a biyo mu don jin abin da ya bambanta masarautar turai da ta kasar hausa da yadda ake kada kuri'a a wajen zaben sarkin da naɗin sauran hakimai bisa cancanta sabanin yadda ake naɗin sarauta a ƙasar hausa bisa gado. Sunana ramuta Garba Baba. Akwai bambance-bambance tsakanin tsarin sarauta a gida, Afirka da kuma ana. Bambanci na farko shine da zaki gani a jikina baka isa ka je sarkin Kano fada shi watakila ka je ka matsayin ka na bawa shi da irin waɗannan kayan ba. amma kasancewar a nan kusan kowa da irin waɗannan kayan ke aiki za ki gani duk ga mutane a zazzaune da su irin waɗannan kayan kanana a jikinsu kuma ba abin mamaki ba ne wata rashi shi kanshi mai wata sarki ke gan da kananan kaya turai ce haka take To yanzu sai a gyara zama don jin cikakken hirar da muka yi da basaraken kama daga lokacin da aka kafa wannan masarauta da sauran ayyukan da take gudanarwa da kuma wasu kalubalen da ke tattare da sarauta a kasashen turai. turai mun fara ne da kungiyoyi kungiyoyi aka fara akwai da kungiya da muka fara kafa wacce ake kira dandalin hausawan turai wanda ga ƙarƙashin ta mukan gudanar da harkoki irin na al'ada da dai shaurinsu to daga bisani sai aka fara samun kungiyoyin aka dinga kirkiro da su a cikin al'umma sai kuma ya kawo rarrabuwan kawuna to daga nan ne na yi tunanin cewa kamata yi mu kirkiro da wani abu wacce za ta zama matattaran wayannan kungiyoyin duka to daga nan ne aka assasa wannan masarauta masarautar hausa turai wanda a ƙarƙashin ta yanzu kungiyoyi da dama na hausawa suke gudanar da harkokinsu na al'ada kama daga ɗaurin aure eh, zuwa raɗa suna ko kuma bukukuwa na sallah da dai shauransu duk abin da ya taso wanda ya shafi hausawa to a ƙarƙashin wannan masarauta ce gudanar da shi a nan turai akwai hakimai wanda suke ƙasashe irin su ingila da germany spain da portugal italy da dai shauransu to idan aka zo sha'anin gudanar da ayyukan masarautar me za a ce ya bambanta a sarauta a kasashen turai da wanda muka saba sani a gani a kasashen mu na afirka eh, sarauta mutane da dama na irin wannan tambayoyin a gaskiya ita mace sarautar hausa turai tana jagorantar al'umma kasashen turai musamman duk abin da ya shafi harkar al'ada misali in aka yi haihuwa ko a aina masarauta za ta sanar kuma za a taru a masarautar za a raɗa suna ko wani abu ya taso irin su daurin aure ko kuma wani abu ya shafi an bahaushe musamman ma ɗalibai da kuma 'yan kasuwa da suke eh, zuwa kasashen turai to masarauta takan ya ƙoƙarinta ta cewa an samu maslaha ko kuma eh, wani sa'ilin wasu ababe sukan taso irin na rashin jituwa tsakanin al'umma masarauta hausa turai takan shiga tsakani domin ta ga an sasanta wannan kuma muna gudanar da ayyukanmu ne wato ya danganta da kasar da kuma hakimanmu da suke wannan kasar su suke shiga gaba kuma sukan sanar da fada duk abin da ke ciki inda suke samun umarni kuma suke gudanar da abin da ya dace a shakka babu ba za a ce duk wa'annan ayyukan sun zo ba tare da wasu ƙalubale ba wani ƙalubale kake fuskanta duk abin da muke gudanarwa a masarautar hausa da turai da sanin hukumomi domin kuwa eh, yau kusan shekara goma kenan eh, gwamnatin kasar faransa ta yi mana rijista wanda duk ayyukan da muke yi sai da muka sanar kuma suka bibiya suka tabbatar kafin su yi mana rajista to kuma duk abin da muke yi muna la'akari da dokokin kasa muna kiyaye dokokin kasa. kuma muna wayarwa al'ummanmu kawunansu akan eh, kiyaye dokokin ƙasar nan ah, akwai taimakon da kuke samu kuma daga gwamnatoci kamar na afirka a fannin da ya shafi um, wato 'yan kasashen afirka da ke rayuwa a faransa ko kuma a kasashen turai a gaskiya ba ba mu taɓa samun wani taimako daga wata hukuma ko da na nan ko kuma na kasashen afirka ba ba mu taɓa samun tallafi ba duk abin da muke gudanar da da shi a masarauta da iya ƙarfinmu da kanmu muke gudanarwa ba mu da wani tallafi to sa haka me kuma kuke fatan ganin za a iya yi muna fatar ƙasashenmu na afirka za su ga muhimmancin wannan masarauta domin kuwa a yanzu haka masarauta tana da ah, wasu shirye-shirye da muka fara wanda yake muna kokarin muga cewa an yi haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocinmu na afirka da kuma ƙasashen turai to idan dai akwai wata hukuma ko kuma gwamnati wanda take ganin za ta iya tallafa mana mu a shirye muke muna amma a halin yanzu dai ba mu da wani tallafi da yake zuwa daga gwamnatocinmu wannan lokaci da kake um, wato jagorantar wannan masarautar wani abu mamaki ne ko kuma abin al'ajabi da ya faruwa da kake ganin baka manta shi ba har ya zuwa wannan lokacin eh, abin mamaki ko abin al'ajabi na gani wanda ba zan taɓa manta ba shine duk sanda muka yi wani taro za ka ga turawa sun zo suna murna kuma suna cin abinci irin namu suna murna suna jin daɗin haka su yi ta yabo to wannan abu bana taɓa manta da shi duk sanda muka zo wani biki ko wani menene ko muna gayyata daga mu har dai abokane musamman ma ɗalibai sukan zo da takarorinsu eh, wajen mu sai ka gani suna duk abin da muke muna yi tare da su to wannan abu bana bana manta da shi yana ba da sha'awa kwarai da gaske ko muna alfahari da haka shin akwai wani lokaci da mai martaba ya taɓa kasancewa cikin wani yanayi da yi da na sani kai anya za a ci gaba da wannan aikin kuwa gaskiya idan dai mutum zai yi harka na jama'a to lallai nadama ba na shi ne dole mu kasance da jajircewa da kuma haƙuri saboda duk abin da ya shafi jama'a za ka ga daidai za ka ga ba daidai ba amma dole mu yi haƙuri saboda muna yi tawakali ga Allah abinda muke yi abu ne mai kyau kuma muna kokarin yada al'adunmu da kuma kare martabanmu eh, kuma da addini madalla ka biyo soja come down a fadar sarkin hausawan na tadda ɗalibai masu karatu mai zurfi daga sassan afirka har da wasu ƙwararru ok suna na dr garba musa eh, ni yan nijar ne a zama paris kuma akwai abubuwa daban-daban da muke tare da mai girma eh, sarkin hausawan turai bisa harkar zumunta in tarbon eh, baki da suka fito daga nijar daga najeriya sunana yusuf shaibu ni mutumin kaduna ne shigowa na nan babu ya na samu sanarwa akan masarauta kuma na riga na shigo mun haɗu da mutane wanda a yanzu nake ganin cewa ban yi rashin 'yan uwana a gida ba ina kiwon gida amma kuma gaskiya nan wani 'yan uwa ne dai na samu wanda kuma su suka zama min jagora sauraronmu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku na huta lafiya. a gai da Ramatu Garba. a albarkacin watan ramadan ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيل وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدروا في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وغواؤها شهر وأرسلنا له أين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن نزك منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مقاريب وتماثيل ودفان كالجوار وقدور الرافيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعاودوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتيه الجنتين وبدلناهم بجنتيه الجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل صدق الله العظيم yanzu kuma sai shirinmu لا باري أما amma fa matukan jirgin dakon kaya da ya hadari a babbar gadar garin baltima jihar maryland da ke amurka sun yi kiran neman agajin gaggawa jim kaɗan kafin wannan karan lamarin da ya baiwa hukumomi damar ceton rayuka a cewar gwamnan jihar gwamnan jihar maryland westmo ya shaida manema labarai da safiyar talatan nan sa'o'i bayan faruwar lamarin cewa za mu iya tabbatar da cewa ma'aikatan jirgin sun sanar da hukumomi batun matsalar wutar lantarki Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashi a yau talata na ci gaba da dannawa da kamfe ɗinsa don kawar da mayakan ƙungiyar Hamas yayin da ya kuma soki kudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya buƙaci a gaggauce a tsagaita buɗe wuta a Gaza. Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar cewa Isra'ila ba za ta yi biyayya ga bukatun Hamas ba, kuma za ta ci gaba da yin aikin cimma dukkan manufofin yaƙi. sakin dukkan mutanen da aka sace da lalata karfin soja da na gwamnatin hamas da kuma tabbatar da cewa gaza ba za ta sake yin barazana ga isra'ila ba to masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin kamar ko yaushe za a zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahausa.com yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai fiona nan wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum